kamar yadda muka saba a kowace rana irin wannan lokaci da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna ranar litini ko litini uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar turawa muna karshe karshen suratu hud wanda darasin da gabata jiya muna aya ta karshe za ka malam za ka iya karanta mana aya ta karshe sannan sai ka shiga cikin sura ta gaba na'am ولله غير السماوات والارض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غير السماوات والأرض وإليه ترجع الأمور كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون

نسيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما بما أوحينا إليك هذا القرآن

والشمس والقمر رأيتهم بالفاتحين ويكي شاء لله غيب السماوات والأرض وتسمي من غيب سميت كسي نعلاني وإليه يرجع الأمر كله kuma yi zuwa ga Allah ne ake mai da lamurra wa abuduhu saboda haka ka bauta mashi wa tawakkal alaihi ka dogara gare shi kuma rabbuka bi ghafilin amma ta'malu ubangijin ka Allah ta'ala bai kasance marakani ba game da abin da kuke aikatawa ba to bayan bismillahir rahmanir rahim yace alif lam ra wato inda sune al-huruf al-muqatta'a wanda Allah ta'ala shi ya sa abin da yake nufi da su tilka ayatul kitab wato wayannan ayoyi ne na littafi al-mubin bayyananne ko al-mubin mai bayyanarwa inna anzalnahu lalle mun saukar da shi wannan littafin kenan qur'anan wato yana abin karantawa shine qur'anan abin karantawa arabiyyan da larabci ko arabiyyan ka ce da harshen larabci la'allakum ta'qilun wato domin ku fahimta shine la'allakum ta'qilu da hannu da kusu alaika mu muke labarta maka a hasanar kasasi mafi kyawun ba da labari ahsan alƙasasi mafi kyawun ba da labari ko kace mafi kyawun kissantawa bima auhaina ilayka hadha alquran saboda mawahayin da muka yi maka na wannan alqurani wa in kunta ko da ke da can ka kasance shine wa in kunta ko da yake ka kasance min qablihi wato gabanin a saukan maka da alqur'ani ko gabanin a maka wahayin alqur'ani lamin al-ghafili kana cikin waɗanda ba su sani ba wato Allah ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan yace tsala yusufu to ka lokacin da annabi yusuf ya ce li abihi ga mahaifinsa ya ce ya abati ya kai mahaifina inni ra'aitu ahda ashara kawkaba ni naga tauraruwa sai sai har guda goma sha ɗaya wa shamsa wal qamar kazalika na ga rana da wata wannan dukkanin su ra'aitu na gan su li sajidina suna masu sujuda gare ni kun gane ko wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin na gan su wato suna su sujuda gare ni wannan shine wallahu ta'ala alam jiya kamar ne faɗi mun fara duba wannan aya walillahi ghaibu samawati wal ardi cewa sanin abin da ke gaibin sammai da kasai na Allah ne wanda muka ce wannan yana nuna takaita sanin gaibi ga Allah ta'ala cewa Allah ta'ala shi kadai san gaibi in ba haka ba muka ce da ibara za ta zama ghaibus samawati wal ardi lillahi ghaibus samawati wal ardi lillahi idan aka faɗi haka to da akwai yiwuwa ne san gaidi amma da aka gabatar da ma haƙƙaƙu ta'akhiru aka ce walillahi zai samawati wal ard to sai zama wannan yana fa'idantar da takaita sanin gaibi ga shi Allah madaukakin sarki shi kadai da haka wani jirgin samawati wal ardi sanin gaiban sammai da kasai ya kaifi ne kawai ga Allah madaukakin sarki wani muka ce gaibu samawati wal ardi yana nufin gaibi ne abin da ya koyu ya faku wanda bayi ba su da masaniya akan shi an abin da zai faru ya a nan gaba wanda ya wuce yasa muka ce al-Imam al-Baghawi yake cewa gaibu samawati yace ai ilmu ma ghaba ibadi fihima ilmu ma sanin abin da ya koyu ya zama gaibi ga bayi fihima cikin mai da kasai wannan ya takaitu ne da Allah madaukaki sarki Allah ne kadai ya san wannan abin da ya zama ya koyi ga mai a matsayin gaibi al-imam al-qurtubi shi kuma ke cewa walillahi ghaibu samawati wal ardi yace ai ghaibuhuma wa shahadatuhuma shi abin da ke gaibi na sammai da kasai da ma abin da yake bayyane gare su duka na Allah ne shi kadai ya san su wato sanin haka ya takaitu ne ya ke banta ne ga Allah madaukakin sarki ah, yace akan kaddara wa shahadatuhuma da ake cewa ita kalmar wa shahadatuhuma an shafe ta saboda ma'ana tana gwada haka yace fa huzifa wa shahadatuhuma li dilalati al-ma'na alayhi an shafi ibara wa shahadatuhuma a nafsin qur'ani ba a ce walillahi ghaibus samawati wal ardi wa shahadatuhuma ba ba kara wa shahadatuhuma din ba lidilalati al-ma'na alayhi saboda ma'ana tana gwada haka ko ba shi wa shahadatuhuma ba a san sanin abin da ke koyi a matsayin gaibi da abin da ke bayyana wanda ya takaita ne ga Allah madaukakin sarki sannan ya ambaci abin da aka nakalto daga abu ali alfarisi cewa abu ali alfarisi shi ma ya zo da fassara walilahi ne musamman wal ardi ya ce ai ilmu ba za ba fi nima ilmu ma za ga fiye ma yake sanin abin da yake wato a cikin samai da kasai wannan na Allah ne shi kadai shi kadai ya san shi babu wani wanda ke da tarayya da shi a cikin sanin haka don haka dai muka ce wannan nasi da yake da cikin jerin nasoshi da suke bayyanar da cewa sanin gaibi to sanin abin da zai faru nan gaba da mudda mai tsawo muka ce ko gajeru ko ko ko ko ko takaitacce ko ce matsakaiciya ko gajeruwa da sani ma abin da ya rige ya faru can baya ba a gaban ka ya faru ba ko abin da ke faruwa a wata duniya wanda ba ka wurin ko babu wani abin da ya sauraro maka abin a zahiri ka gan shi to sanin haka sifa ce daga cikin sifofin Allah Allah ne kadai zai gaya maka da abin da zai faru gobe ko jibi ko wata mai fita ko bani abin da ya wuce wanda baka nan an ka yi shi shi ma babu yadda za a yi ka san shi sai ta hanyar in an samu wani nasi daga Allah ko wahayi daga Allah Allah ya labarta mu mutane shi za ka yi da masanin haka sifa shi daga cikin sifofin Allah wace babu wani wanda ke tarayya ga Allah cikin wannan sifa subhanahu wa ta'ala da haka fa Allah ta'ala walillahi ghaibu samawati wal ardi daidai yake da abin da ke faɗi cikin wata aya walillahi ghaibu samawati wal ardi وما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير Allah ta'ala ce walillahi ghaibu samawati wal ardi abin da yake gaibin sammai da ƙasai sanin shi na Allah ne shi kaɗai wa ma amru sa'ati shi al'amarin kiyama bai kasance ba illa kalam hilbasa ba shi kamar kiftawan ido ne au huwa aqrab yace ka yama fi haka sauri ko ka ce yama fi haka kusanci au huwa aqrab ka yama fi haka kusanci inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan dukan komai الشاهد cikin ayar walillahi ghibu samawati wal ardh to kana da jerin ayoyi daban-daban da suka sifanta Allah tabaraka wa ta'ala da wannan sifa ta sanin gaibi alimul ghaib wash shahadati wa huwa al hakim al Allah ce Allah shine masanin gaibi wash shahadati da yake bayyane wa huwa al kadalika Allah tabaraka wa ta'ala shine mai hikima kadalika mai labari ko mai matsanin labari a wani wuri ce alimul gaibi wa shahadatul kabirul muta'al Allah shine masanin gaibi wa shahadatul amin da yake bayyane al-kabir wa Allah shine mai girma al-muta'al wato madauki. alimul gaibi wa shahadati fata'ala amma yushrikun Allah shine masanin gaibi kadalika shine masanin abin da yake bayyane Wata'ala saboda ka Allah ya gafaka amma yushriku daga barin abin da suke hada Allah da shi suna shirka da shi suna tarayya da shi wajen bauta to haka ne za ka yi wa'annan nasoshi qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana su. ka gaya musu cewa la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba duk wanda yake cikin sama ko a ƙasa babu wani wanda ya san gaibi illa Allah sai Allah wa ma ya shahuna bai ba su san ayyana yi faruwar ya za a kada da su ba saboda haka malamai suka ce a fagen tauhidi a fagen aqida suka ce duk wani wanda ya sifanta wani daga cikin talikai da cewa ya san gari wannan talikin mala'ika ne shi ko annabi dan duba ne ko guka ne aljani ne ko wani ɗan daban ko ma wani ne mutumin kirki ne ko mutumin banza duwa da sifanta wani bawa daga cikin bayan Allah da cewa ya san gaibi to yin haka shirka ne da Allah madaukin sarki a cikin sifofinsa yin tarayya da Allah ne a cikin sifofin Allah kadalika kafirci ne wa Allah ne Allah ke yi saboda ta babu wani wanda ke da tarayya da Allah a cikin bautansa wahda la sharika lahu shi Allah ke fi ibadati sannan Allah babu wani wanda ke da tarayya da shi a cikin aikinsa wahdahu la sharika lahu yake fi rububiyyati ayyukansa shi kada yake abin sama wanda yake da tarayya da shi a cikin sannan ba wanda yake da tarayya da Allah ta'ala a cikin sunayensa wahdahu la sharika lahu shike fi asma'ihi saboda babu mai suna irin na Allah ba wanda yake da tarayya da Allah cikin sunayensa sannan Allah shi kada yake a cikin sifofinsa wahdahu la sharika lahu yadi fi sifati da ka duk wata sifa da ta zama cewa sifa ce ta Allah babu wanda yake da irin wannan sifa ba wanda yake tarayya da Allah cikin wannan sifa wanda shine tauhidi jama'a rubu da ɗaya daga cikin wannan bangare zai zama shirka da Allah Allah ke annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama كيني أشرف أشرف خلق الله على الإطلاق وتدرك وتهلت دا الله يلي باب وتتكي درجة لو كتا جمرتبة إيه الدرجة جمرتبة دا من الله صلى الله عليه وآله وسلم أي جديد أن أنت دودة كسني دودة بكسني ما دودة كتب جل ما دودة ما كتب جل ما ينتبه باب وتتكي درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم amma tare da haka annabi bai san daidai ba sallallahu alaihi wa sallam abin da ke nuna maka haka shine riwaya wato ce bayan na kushin da muka karanta masu nuna Allah yake batar sanin gari shi kadai riwaya ta cikin sahih bukhari daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha take faɗin wasu abubuwa guda uku kace duk wanda ya baka labari waɗannan ababe game da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace annabi yayi kaza a cikin su yace tace ya baka kanya kace duk wanda yace maka annabi ya koyi wahayin da Allah ya aiko mashi ya ɓoye saura ya faɗi saura ta ce wani mutum ya maka tsaya saboda Allah ya ce wa ma huwa alal ghaibi bi zanni ta ce kuma duk wanda ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah ta ce ya maka kahiya ta ce amma wanda annabi ya gani shi shine mala'ika jirgi Allah kuwa sai yake cewa la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-hadith a shahid cikin hadisin sai ta ce man haddathaka annahu sallallahu alaihi wa sallama ya'lamu al-ghaiba faqad kadhaba tace duk wanda baka labarin cewa annabi ya san gaibi sallallahu alaihi wasallam tace baka da kaza ya maka kayya haka hadisi yake harfan bi harfin cikin sahih bukhari man ka annahu ya'lamu al-ghaiba faqad kazab duk wanda baka labarin annabi ya san gaibi ce ya maka kayya yace wa huwa yaqulu la ya'lamu al-ghaiba illa Allah yana cewa ba wanda ya san gaibi sai wa sai Allah ya san saboda ka annabi ba a cewa ya san gani jama'a wannan yana daga cikin kurakurai da mutane suke fadawa cikin su haka zo cikin sahih bukhari cewa akwai wata munasaba da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida sai akwai wasu irin kuyangi din nan sai wata munasaba sai suka dauko duk abin da kuke cewa dunduba ko kun gane shi wannan kamar ce kwalliya da mata su yi rawa in ai biki sai suna karkadawa suna yin waka hakan nan shi ko annabi yana cikin wani abu da aka dan gina haka a gefe amma yana jin abin da suke suke faɗi sai wata daga cikin koyayyen tana rera waka ana buga wannan zunzufa ne sai tana ta ambatan wasu mutane da aka kashe a yakin bada. to cikin wannan waka da take yi sai ta ce wasina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi wasina nabiyyun wa ya'lamu ma fi ghadi tace cikin mu ma akwai annabi wanda ya san abin da zai faru gobe sai wanda ya shiga kunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce masa kulin ladhi kunta taquli bihi yace ki ci gaba da faɗin abin da zai kasance kina faɗi kenan a ɗazu amma hala fada'ihi ce amma wannan magana ta cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma bi ghad yace fada'ihi ki barshi kake saki faɗi haka to kun ga wannan ba ya kuma mutane ga cewa su yi da'awar cewa san gaji kenan jama'a inda annabi ya san gaibi ba ku buƙatar ya ce mata ta daina faɗin haka ko ba ku gani ba amma ta ce cikin mu akwai annabi wanda ya san abin da zai faru gobe ya ce mata ki ci gaba da wadan abin da kika faɗi gabanin haka amma ita wannan kalma ki daina faɗin ta shi ke gwada ba daidai ba ce gina ko ba daidai ba ce annabi ya san gaibi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gani ko Wannan shi ne. da aka baya cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa waka yabe shi da tamba ma shi ce shi na da daraja ka rika yi masa wasu baiti suka ko kaza a ciki ka rika cewa ya san gaibi wannan ba wa annabi ne ba ba kuma yabo ne mai kyau ga shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kamar da malamin ishara jiya cewa mu a kasan nan an tashi ana karanta wasu littafai da suka shafi yawan annabi sallallahu alaihi wa sallama ana cusa ma mutane son annabi a zukatansu da haka akan sa su karanta wa'annan baitu sukan wanke littafan da suka shafi wa'annan baitu suka yawan annabi sallallahu alaihi da ma'anar sanin lugha da ma'anar kuma girmama annabi da sanin wasu darjoji da suka shafi shi to sai zama cewa waɗannan baitutukan ko kace waɗannan littafai kuma da suka rubuta a wannan babi cikin su akwai kurakure cikin su akwai kurakure ba dukkan littafan da suke daidai ba misali kamar shi mai shirini a aida da daga cikin abin da ya faɗa cewa basirun da sirrin da kamla kamla kiyanihi yana shi annabi masani ne game da gaibi kafin gaini ya faru duka cikin yabon annabi aka faɗi wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da nuna darajar su da girma shi amma wannan ka kuskure ne gaskiya kuskure ne ba dai ne gaskiya saboda ka mutane su daina sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin wa'annan sifofi da suke sifofi ne na Allah madaukakin sarki Allah tabaraka wa ta'ala yana da sifofi shi wanda suke banta da shi subhanahu wa ta'ala yana da haƙoƙinsa shi kaɗai yake da su sannan mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana da sifofin da yake sifofin shi ne yana da haƙoƙi nashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka haƙoƙin Allah da sifofin Allah daban da haƙoƙin annabi da sifofin annabi shakuda su ba daidai ne ba ba daidai ba ne kuma yakan rusa tauhidi gaskiya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwace mutane ga irin wannan kokarin kamba ma shi da ya ba shi aiki yana ɗaukar wasu sifofi na Allah ana bashi da tilaka kuhuni kama an tsarafin nasara isa na mariya innama ana abdun faƙulu abdullahi wa rasul a cika da kurka kamba ma ni kuna ɗaga darjata kuna kai ni inda ban kai ba kama afaratin nasara isa ibn maryam isa ibn maryam kamar da kiristoci suka rika kamba wa annabi isa suna san daga shi suka kai shi ga matsayin da ba na shi ba yani isa alaihi salatu wasalam har kiristoci suka yi wa da kokarin shi shi kaza ne yana da daraja iri kaza da kashi suka kashi suka kai shi inda bai kai ba suka kai shi ga martaba cewa shi Allah shi Allah ne suka ba shi sifofin Allah suka ce Allah ne to annabi ce kar ku mai da haka ne yace wa inna ma ana abdun wa inna ma ana abdun yace ni bawa ba Allah ne ba Da haka fa qulu abdullahi wa rasuluhu idan za ku sifanta ni to ku ce bane bawan Allah manzon Allah wannan shine girmamawa amma baka dauki sifar Allah ta baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kun gane ko haƙoƙin biyu ne na Allah daban na manzon Allah daban kun gane ko la tajalu haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizin huma haqqani kamar da ibn ibn kamil jawziya yake cewa kar ku sanya haƙoƙi guda biyu a matsayin haƙƙi guda da haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sha ku kasu haƙƙi guda ku dauki haƙƙin irin wannan shafa wato irin wannan shafuka da ku bai wa Allah kuma ku dauko wannan haƙƙi a shafuɗin shi ma ku bai wa annabi sai ku haka ba ta da kun iya tantancewa ba kuma haƙari haƙoƙi ne guda biyu na Allah daban na manzon Allah ne daban wani sai a bar mashi nashi annabi bawan Allah ne Allah kuma Allah ne wannan shine wallahu ta'ala a'lam za ka muna fatan wasu su kula da wannan kurakuran da suke faruwa a bayan yabon annabi da cewa ana son shi ana girmama shi Allah ke wa ilayhi amru kulluhu suke zuwa ga Allah ne ake mayar da lamari dukkanin ta dukkan lamari gaba daya a ƙarshe ka cokan ya zuwa ga Allah ake mai da komai da komai shine mai duka ina fata gane dukkan al'amuran masu komawa ne ga Allah subhanahu ta'ala wa ilayhi al-marji'u wal basir wa ma fi al-ardi wa ila Allah turja'u al-umur duk abin da ke cikin zamai da kasai na Allah ne kuma ya zuwa ga Allah ne ake mai da lamurra ya alamu ma bai da aidihim wa ma khalfahum wa ila Allah tuntaul umur Allah ya san abin da ke gaban bayi kazalika ya san abin da ke bayan wa ila Allah tuntaul umur lamurra kashukan ya zuwa ga Allah ake mayar da su a wani wurin lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allah turja'ul umur to haka dai zaka samu da wannan nasoshi masu tabbatar da cewa dukkan lamurra da kashi a hannun Allah za su koma wa ilaihi yurja'u al-amru kullu yanzu ga Allah ne ake mai da lamari dukkanin sa to take fa abudhu to ka bauta mashi ko ka ce fa abudhu saboda haka ka bauta mashi wannan malamai suka ce ita ce fa'u sababiyya ce fa abudhu wato bi ma'ana saboda Allah ta'ala ya sifanta da sifofin da muka wadi a baya cewa shi ne masanin gaibi a da ke cikin saman da ƙasa kuma al'amuran da ba a hannunsa suke komawa da irin wannan sifa ta Allah fa'abuduhu ai fa bi sababi zalika ubuduhu saboda dalilin haka ubuduhu to ka masa shi kadai kun gane ko wa tawakkal alayhi kadhalika ka dogara zuwa ga Allah madaukakin sarki ka dogara ga Allah madaukin sarki shi kadai kun gane ko to Allah shine yake bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba wahda hula sharika la rabbus samawati wal ardi ma bainahuma wa'budhu wasbir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia Allah ta'ala ya sifanta kan shi makan sa kirari yace rabbus samawati wal ardi ma bainahuma Allah ta'ala shine ubangijin sammai da kasai da ma duk abin da yake cikin su ko tsakanin su to saboda wannan sifa ta Allah ke fa'budhu dan haka ko saboda haka to ka bauta mashi Allah ne yake da wannan matsayi wasabir li ibadati kuma ka jure ga bautansa ba ka wata masa marra kawai ka jure ba wasabir li ibadati ka jure wa bautansa kai sai kawai wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka jure duk abin da zai same ka a same ka ya same ka a wani tafarki kar ka saki har ka mutu hal ta alamu lahu samiyya shi ka san wani abokin suna ga Allah ka san wani takwara ga Allah shi ba da ka san wani mai suna ne ta Allah wanda an sa shi ne babu wanda shine fa abudu sai ki wa tawakkal alaihi kuma ka dogara gare shi ka dogara ga Allah wato ka da dukkan al'amuran ka zuwa ga Allah ka zalika ka dogara gare shi shi kadai ka amince mashi ka sallama lamurran ka gaba ɗaya gare shi ka sani ka yarda ka miƙa wuya cewa babu wanda zai yi maka komai sai Allah ina fata gani saboda ka ba mai yin cuta maka ba mai amfana maka wato mai ba ka wani amfani ba mai iya rahaya ka ba mai iya kashi ka ba abin da zai faru gare ka sai abin da Allah ya rubuta maka Duk da wani alkhairi yake fata ya bashi da Allah ina fata gani ba wani wanda zai iya baka wani alkhairi ma dama Allah bai shi ne ya baka wannan ba sannan babu wani mai zai cutar da kai a daidai lokacin da Allah bai rasta ba a kaddaran cewa zaka cutu ba wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ta'ala ya isa a matsayin abin dulbanu tawakkali ga Allah kamar bauta ne da aka faɗi fa abuduhu shi ma tsantsan bauta ne ga Allah madaukakin sarki shi yasa malamai suka ce idan mutum ya dogara ga wani wanda ba Allah ba to zai zama ya bauta ma wannan da dogara gare shi wanda ba Allah sai bace wani matsala ce mai hadarin gaske kun gane ko in ma da wanda kake wata mu'amala da shi wani abu kana samu wani abu a hannunsa ko kaza na shigo ko kaza ila akhirih to fa yanzu alaka ta da shi sabab ce kawai dalili ne kawai ko mutuwa ayi zaka ci gaba da raba ko gani ba ya waje mutu kawai ba ba wani abu zaka ci gaba da raba ba abin da zai faru ku gani saboda ka dauka abin daga Allah shi sababi ne kawai Allah ya kaddara zai ba ka sai abin ya nuna hannunsa illa iyaka wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malu shi ubangijin ka bai kasance mai raukana ba game da abin da kuke aikatawa ba saboda ka abin da kuke aikatawa Allah ba arabka ne yake ba ba wai bai da masaniya ba ghafil shine mutumin da ya zama wato yana cikin rashin sani game da faruwan kaza ina fatan gaji. kaza ya faru bai sani ba to Allah ba haka yake ba ba wani abin da yake faruwa face Allah ya san shi wala yakfa alaihi shay'un min a'malil ibad duk wani aiki da ka san bayi suna yi da motsi karami da babba da zance da waye bal hadda da abin da a cikin zukatansu da karami da babba ba abin da yake koyo ga Allah madaukakin sarki wa rabbuka bi ghafilin amma ta'malun wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malun to saboda ga Allah baya kasancewa tsarfata aidin cikin rafkana game da abin da bayi suke aikata wa'ina daga cikin cikin iliminsa subhanahu wa ta'ala to wannan shine wallahu ta'ala ala wannan shi mu karshen suratu hud sai sura ta gaba ita ce suratu yusuf ah, suratu yusuf ita ce sura ta goma sha biyu a jerin surorin mushaf daga fatiha kenan ya zuwa nan sannan malamai suna da ijma'i akan cewa babu shakka suratul yusuf sura ce makiyya wato ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gabanin hijira daga makka zuwa madina ayoyin da kuma guda goma sha ɗaya ne wata shi guda ɗari da goma sha ɗaya ne ayoyin ta guda ɗari da goma sha ɗaya ne ina fatan gani abinda take tattaunawa kan shi a matsayin mawdu'i malamai suka ce shi ne kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam kissar annabi yusuf da ta zo wato bi sura mutahaba tun farko ko sura har kusan karshe karshen ta to wannan shine mawdu'in sura kun gane ko wanda ita kissar a matsayin na mawuri ga wannan sura tana tattare da darussa da abubuwan lura masu yawan da kuma ta fuskoki daban-daban darussa masu yawa ta fuskoki daban-daban tun daga lura da abin da ya faru na matsalolin aƙida al'imanu bi al-mabda ul-akhadi cewa mutum ya zama ya yi imani da mabda na aqida cewa duk abin da zai faru sai dai ya faru kana na kan aqida ka sannan da jarrabawa da zaka iya faruwa ga mutum a matakai daban-daban da kuma wato salallali daban-daban da bala'o'i amir yusuf ya ga jarabawa subhanallah tun daga hasada ta bangare yan uwansa da yadda suka ɗauke shi suka je suka iya ƙarfin halin kada shi cikin rijiya suka tafi suka bar shi da kuma ya haɗu da gurba bayan an ciro shi daga cikin rijiya kuma ya samu kanshi a hannun wasu mutane wanda bai san su yanzu kana cikin gidanku banka na son kamala cikin jama'ar gidanku a ɗauke ka ka waye gari yanzu a wani gida cikin wani family wanda baka san su ba wani akwai damuwa ciki da damuwa ciki haka da Yusuf ya kasance sannan zo ci gaba ya samu kanshi tsunzum cikin jarabawa ta mata mai wahala gaske aka wuce wannan aka kai shi cikin jarabawa zaman kurkuku ina fatan gani to haka dai ci gaba da shiga bala'i da ganin zuwa nan wani duk darussa ne da za ka tsince su cikin wannan wasu cikin kiskar da zo cikin wannan tsura mai albarka sannan da irin baƙin cikin zai fama da shi sannan a ɗaya ɓangaren shi kan shi mahaifin shi a gida ya yi fama da bakin ciki sosan da su game da matsalar yusuf da ta kashe hanyar makarci har zuwa ƙarshen abin da ya faru allah ya kuranye dukkan waɗannan matsaloli suka kai kashi a ɓangaren annabi yusuf da kuma bangare mahaifinsa bangare annabi yusuf Allah ya mai da shi abin da ya mai da shi ya zama wa shi ne aziz da misra da ba daya ko ba haka ba uban shi makautar da ta kama shi da damuwa Allah ya dawo masa daga nesa ko ba haka ba sannan suna zaune a can aka kwaso su aka kawo su cikin birni gidan mulki wannan duka na daga cikin darsan da ka tsinta a cikin wannan kisa. ta annabi Yusuf alaihi salatu salam da malamai suka ce duk abin da ke cikin irin wannan bayanai da suka zo cikin wannan kisa shine yin tasliya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma yayyafa ma zuciyarsa ruwan sanyi musamman ganin cewa kamar da malamai suka tabbatar a tarihanci cewa ita wannan sura ta Yusuf alaihi salatu wassalam ranar da ke take dauke da shi na kissa din nan to ta sauka ne bayan suratul hud ta suratul hud nan da muka gama karantawa a tarihancin suratul hud ta riga suratul yusuf sauka babu kuma rata tsakanin su kun gane ko haka ta don haka wa'ina surar guda biyu sun sauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata marhala da ya kasance marhala mai wahala da kishi annabi alaihi salatu wasallam a cikin bayan rasuwan ummul mu'minin khadija wace kowa ya san matsayin ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gudunmuwar da take bashi da kanta da dukiyarta kazalika bayan mutuwan amminsa Abu Talib wanda mutane sun san shi ma matsayin shi na kariya da taimako da gudun wanda ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wani kana bai musulunsa ba to wai nan sun rasu mashirkan ƙurashawa suna masa abin da suke gada mai masa na cin zarafi da shi da mumire a irin wannan yanayi ne wanda surorin suka sauka surat hudu ta ce ke farko wato domin a yayin hawa zuciya ruwan sanyi sannan kuma a tabbatar da shi kada ya samu matsala kada samu wato wata sangarda a wannan aiki na shi na da'awa da na isar da samun Allah shi yasa za ku ga cewa ai jiya muke karanta kullum da kusu alaika min anba'i rusul ma ma nusabbitu bihi fu'adaka وجعلك في هذه العفو وموئلة وذكرى للمؤمن duka a wannan bajan kun gani yanzu sai don ana kistanta masa labaran annabawa da mutane su da irin matsalolin da suka shiga ciki don ya zama darasi da tabbatar da tabbatarwa da wucin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta zama iskar annabi Yusuf ita ma ta zo ta sauka cikin wannan sura ita ma haka take zaka sai sura ta zo tana bashi labarin annabi Yusuf alaihi salatu wasalam irin wahalhalun da ya shiga ya fada cikin kaza kaza ya faru wahalhalu daban-daban da kashe nasararsa ta tabbata gare shi kamar ana gama annabi ya haƙuri duk abin da ka gani kai ma yi haƙuri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkuruna inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun kamar dai haka Allah yake gaya masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abin da malamai suka faɗa ah, dan malamai suka ce ita wannan sura an kiyata da suna suratu yusuf zahiran saboda kissa annabi yusuf ta zuwa ciki ko ba haka ba saboda tana kunshe ne da kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam kun gane ko sannan malamai suka ce wannan kissa tare da tsawon take da shi ba ta zo cikin wata sura ba shi alkurani da ba wannan sura abin mamaki kun gane ko sanadin inda ka ji an ambaci sunan annabi yusuf a cikin alkur'ani to yawa yawan wurin cikin wannan sura yusuf ya zo a wani wurin da ba nan ba eh, amma ba shi da yawa amma yawa yawan inda sunan annabi yusuf suka zo kwanci sunan annabi ke zo a wannan sura to da wannan sura su gama zuwa sura su yusuf kun gane ko shi da muka ce al-mamul qurtubi yace a ah, wannan kuma ce usulubi na ambatan kistoshi na annabawa da manzanni a cikin alkur'ani wani abu ne sananne kuma Allah ta'ala wasu kistoshin ya ambace su a wasu wurare kuma sai sake maimaita su a wasu wurare amma kistar annabi yusuf alaihi salatu wa salamu ita babu inda za ka same ta alqur'ani na farkon shi wala kashin shi kadai sai cikin suratul yusuf ita take da wannan miza a cikin kisoshin alkur'ani mai girma kamar yadda akwai kisoshin da suke da irin wannan miza din kamar misali kisatu ashabul janna wanda zo cikin suratul suratul nur ko suratul qalam ba inda ta zo cikin alkur'ani a wurin hmm? sannan kana da kisatu zulqarnain al-askandar shi ma cikin suratul kahfi kawai shi ma wannan sahibul janna wanda ya rayu da wani wanda yake tada shi ne masa nasiha shi ma babu inda ta zo cikin alqur'ani ta cikin suratul kahf wa haka kun gane ko to wannan shine wallahu ta'ala alam shi sunan yusuf almuhim walai suka ce suna ne ba larabci bane ibrani ne ibrani ne amma suka ce ma'anar shi da larabci shine yazidu ko ziyada haka suka ce wallahu ta'ala alam suna bata wannan a cikin kisar mahaifiyar annabi yusuf alaihi salatu wasalam cewa ta zauna a wajen mahaifiyar annabi yusuf tsawon lokaci ba ta haihu ba kun gane ko to can sai ta haihu da ta haihu sai ta sama dan yusuf wanda yusuf yana nufin ziyada ko kuma yazid wato wannan suka ce tafa'ul ne sai ga Allah to ga na daɗe ban haihu ba ga shi na samu wannan yaro to na sa masa yazidu yana ƙarawa bi ma'ana don Allah ya yi ya ƙaro masa wannan to da shi <laughs> abin da kan fata kenan game da ma'ana suna annabi Yusuf alaihi salatu salam wallahu a'lam kun gane ko bari mu wani abin da yake da kyau shi ma a wannan mukaddima na suratul Yusuf ne abin da malamai suke ambata na falalarta ta da dama ko malaman tafsirin da suka shahara cewa dukkan wata tura ta alkur'ani sosai ta sai tsokanin kirkiran maka ko ce damar maka da bayanin falalata. yawa akwai masu usulubi na tafsiri haka su yawa su suna da wannan tijani duk surar da aka zo sai su kamo nan su kamo nan su gwada maka lalle surar tana da falala to ta masu rasu yusuf a yi mata haka na gaskiya a nuna tana da falala na'am tana da falala gaskiya kamar surorin alkur'ani yana yawan kuma tana da falala da Allah tabaraka wa ta'ala ke banta yake bace tare ita ina fatan gani amma dai malamai suka ce duk abin da yake na bayanin falalan wannan sura a ke bance su fi suka ne ka ce wani surar tana da falala iri kaza a riwayen suka ce na bayanin ba akwai abin da an mafi shahara cikin abin da malamai suke ambata wajen bayanin falalar suratu yusuf abin da ya zo a riwaya ubayyu bin ka'ab wanda alban imamu dailami ya roto da ya roto ta da kuma ibnu asakir yake cewa wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce allimu aqalibakum surata yusuf fa innahu ayyuma muslimin talaha aw allamaha ahlahu wa ma malakat yaminuhu hawwana Allahu alayhi sakaratil maut wa atahu alquwwata alla yahsuda muslima wai hadisi abin da ke cewa shine allimu auladakum aqaribakum suratul yusuf ku sanar da makusantanku suratul yusuf duk wasu makusantanku ku koya ayyuma muslim yadda lamar yake kowane musulmi talaha ya karanta suratu yusuf au allamaha ahla ko ya karantar da iyalin shi suratu yusuf au ma malakat yaminu ko ya karantar da bayinsa sabin shi ne da eh, hannunsa ya mallaka kamar da yake ta ko bayinsa ko kuma yanke sai koya musu suratu yusuf duk wanda ya haka hawwana Allahu alaihi sakaratul maut Allah zai masa saukin magajin mutuwa ciwon mutuwa Allah zai sauke masa shi wanda karanta suratul yusuf ya karanta da yali ya karanta da bayinsa ko kun yi ila akhiri to alkhairi da falalan da ke ciki shine Allah zai masa saukin magagin mutuwa wa fahul quwwa wa Allah zai bashi wani karfi wani ne karfi ne Allah ya hasu da musulma zaka same shi ba zai taba hasu da wani muslima ba wannan hadisi haka muka ce eh, al-Imam Tirmidhi da al-Imam Ibn Asakir suka rawaito shi lakinnahu hadithun dhaifun hadisi ne za'ifi kamar da al-hajim kathirin ya tabbatar da haka da sauran malaman hadisi da haka da sura tana da falala ta al qurani amma dai ka ambace ta da irin wannan falala ka ce kuma annabi ne yace wannan la yasab da inganta ba wallahu a'lam dole shine bismillahir rahmanir rahim yace alif lam ra ko wannan harfa guda uku da alifin da lamun da ra da ake karanta su da sunayensu a ce alif a ce lab sana ce ra da sunan su ake kananta su ba da wasu la ba mutum zuwa da shi alifu din bai da wasu lamu din ma ba shi da mi ra'u din ma ba shi da wasu haka zaka karanta su kowanne su da sunansa wannan sune al-huruf al-muqatta'a kamar ka ce alif lam mim ko yasin ina fatan ga ko nun ko qaf ila akhirih to wani al muqatta ya fi shahara wani malamai cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi dalil Allah shi yasa ne da kidi da su mun sha wuce ta kan da wannan al-furuhul muqatta cikin cikin karatun da muke yi mun sha yin bayani kuma wasu malamai da suka kuma wajen faɗin ma'anarsu cewa alifin yana nufin kaza lamu yana nufin kaza ra'u tana nufin kaza in ma mimin ne yana kaza in sinin yana nufin kaza in sa'un ne ha ha yana ne kaza hawa ba yana kaza amma gaskiya zaka samu kutsa ɗaya ne malamai suke magana babu wata riwaya da ta tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara al-huruf al-muqatta'a babu wata riwaya ta tabbata cewa annabi ya zo ya ce alif yana nufin kaza lamun yana nufin kaza ra'un mata nufin kaza ba wannan riwaya to shi zama kace ya shi harabu da malaman sai su ce Allah shi ta da yake nufi da su kullum ka ganin wannan tsawo haka a gurin malamai amma dai la'alla kawai ka fahimci abinda mafi kusa kusa kuma wanda ji fa'ida shi ne kamar da shekar lissafin da yake bayani cewa wa'annan alhuru da muqatta'a Sani hakikalin ma'anar su Allah shi san abin da ke shi ne da gaskiyar magana amma dai ka fahimci cewa duk inda ka ga Allah baraka wa ta'ala ya buɗe da sura da su yanzu kamar ka ce an nemi mutane ƙalubale ne musamman larabawa da suke da'awar cewa annabi shi ya ƙirƙiri alƙur'ani to kuma an nemi su ƙalubale ne cewa qur'ani nan da kuke cewa annabi ne kirkire shi qur'ani ne da yake cikin harshen larabci ko kuma larabawa ne lugal arabiya kuma ta kunshi wa'annan harfanni irin alifun ba'un ta'un da suna alif lam ra wa zuwa kashi shi annabin balarabi ne kuma na ne. yanzu idan kuna da awan cewa shi yake da alqur'ani haka ɗin in gaskiya ne sai zama qur'anin da irin waɗannan harufa ne ya kawwani kuma shi balarabe ne kuma balarabawa ne to kun amfani da irin waɗannan harufa mana kuma sai ku zo da irin shi ko ku gani ba kamar kalubale da ake nufi kawai shi ne abin da aka isa sana shi yasa shekara da sana sun yi a lokacin duk yake wannan bayani sai ke cewa babu wata sura daga cikin sura alqur'ani da ta buɗe da alhuruful muqatta'a face sai ka samu sai magana akan alqur'ani ko mu ba sharatan ko ba da nuna ba ko gani ba saboda sai ka ce yasin wal wal qur'ani kaf wal qur'ani bashi ko gani ba yanzu na ku fara kuji alif lam ra tilka bi ayatul kitabil mubin alif lam zalikal kitabul wa haka طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى to haka ne da abin to wannan shine kamar abin da zaka fahimta cikin al-huruf al-muqatta'a mai amfani gaskiya mai ma'ana kamar da Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah yake ambatawa to wannan shine yace tilka ayatul kitabil mubin wa'annan ayoyin littafi ne al-mubin bayyana ne ko al-mubin mai bayyanarwa kun ne ko malamai suka ce wannan ishara zaka ce tilka ayatul kitab wasu malamai suka ce ishara ce zuwa ga ayoyin wannan sura suratul yusuf wato da Allah ce tilka ayatul kitab waɗannan ayoyin littafi ne sai suka ce alkitab ɗin ana yana nuni a sura tilka ayatul kitab al-mubin ai tilka ayatul sura ko gani ba don haka shi alkitabul mubin kenan shine suratul yusuf suka ce ya zama haka ne min babin zikiri wata min babin zikiri kulli wa iradatul ba'd an ambaci alkul shine qur'anin gaba ɗaya shine alkitab ko amma abin da ake nufi sashin sa wanda ita suratul yusuf bangare ne na ne na alkur'ani wannan ita ce falsafar da su malamai suka zo da ita cewa saboda za a tsunduma ne cikin bayanin ayin da suka zo cikin wannan sura za ka isharar ya zuwa ga ayoyin da za a sauka ma annabi ne cikin wannan sura Shi shine tilka ayatul kitabil mubin amma wasu malama abin da suka ce shine a'a al mubin yana nan a zahirin sa gaskiya shi wa shine alqur'ani ne girma shine alqur'ani ne girma don haka tilka ayatul kitabi wa'annan ko wa'ancan ayoyin alqur'ani ne almubin wanda yake bayyananne kun gane ko wanda ita suratu yusuf da duk abin da ta kunta tana cikin alkitabul mubin ko ku ni ba ya ce ayatul kitabul mubin zo da ta shiga wata gaba to kace kuma alkitabul mubin ka kace qur'ani ake nufi ya zama wazi ya zama sarih duk da cewa kace mani alkitab yana nufin suratu yusuf da ma'anar cewa an kira suratu yusuf alkitab ne ta fuskar ambatan labarin da ya shafi duka ana nufin wani bangare kasantuwan ita suratul yusuf ne wani bangare shi ta alqur'ani duk da shawarar hujja tana da kyau amma ka ɗauki alkitabul mu'min shi da alqur'ani yanzu zama bayanan abu gaskiya kun gani ko to wannan shine wallahu ta'ala alam don haka annan dai wurin suka ce kalmar almubin kuma a nan wurin ko dai zama tana nufin albayyin tilka ayatul kitabul mubin ay tilka ayatul kitabi bayyin kitabi bayyin wato ayoyin littafi albayyin inda yake shi littafin bayyane yake zahiri yake wazi yake babu ni kai kibati ko gumu a tattare da shi Ko me shi bayyane yake kun gane ko suka ce ko kuma mubin ko al-mubin sai zama cewa daga abana yubinu ibadatan mubinu ko in kace abana ya bayyana yubinu yana bayyana ibana shine bayyanarwa mubin sai zama mai bayyanarwa za ka tilka ayatul kitab wa'annan ayoyin littafi ne ina fatan al-mubin mai bayyana wannan shine wallahu ta'ala a'lam to inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun la'alla shi zamu zama shi zama wile ne mu gaba kun gane ko to wuce shakka dai alqur'ani kam lissafi ne al-mubin safin min tilka ayatul kitabil mubin hamim wal kitabil mubin haka zaka yi Allah yana sifata shi cewa shi lissafi ne al-mubin bayyananne ko mai yin bayanin abin da yake kunshi da shi na ma'anoni da hukunce hukunce wannan shi ne wallahu ta'ala alam da fata abin da muka faɗi daga ba Allah amfani da shi a mulatar da wanda muka kuskure kuma Allah ya kai mana ya gafarta mana ya shafe cikin zurafin wa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفر الله وأتوب اليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته